بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsiri wanda shine majalisi na bakwai a wannan gida na Jakada TV and Radio. a wannan rana wacce ita ce ranar sha ɗaya ga watan ramadani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan har yanzu muna cikin suratul gashiya inda jiya muka fassara wasu daga cikin ayoyi yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الله سبحانه وتعالى أقرأ ريديوه yana kafa hujja da yadda ya halicci abubuwan da ya halitta domin a gane girmansa yana kuma umartar mutane a gurare da yawa da su dinga tadabburin yadda ya halitta saboda wannan shine zai sa su gane girman shi a cikin surtu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab li ulul albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutanen kirki da cewa su dinga zama suna duba irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a suratul zariyat Allah yana cewa wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu idan da za ku kalli kawunan ku da kyau ai za in kuka duba za ku ga ayoyin Allah subhanahu ta'ala waɗanda suka kamata ku lura da su da kyau kuma wannan shine dalilin da zai sa mutum ya gane ƙudurar Allah Abu Hanifa yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su kaifin ƙwaƙwalwa Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ƙwaƙwalwa mai kaifi kuma dama shine shugaban makaranta ta farko ta fiƙihun musulunci akwai lokacin da wasu waɗanda ba su yadda da akwai Allah ba suka zo za su yi muƙabala da shi to ya ga dai in ya jawo musu aya ko hadisi dama ba yadda za su ba to sai ya musu amfani da hankali saboda haka lokacin da aka shirya za a yi muƙabalar sai ya zamanto cewa kawai suna zuwa sai suka same shi ya yi haka yana ta tunani sai suka ce masa me kake yin tunani da ya ce eh abin da nake tunani shine wani jirgin ruwa ne ya taso ba matuƙi tun daga guri kaza har gashi ya zo guri kaza ba matuƙi kuma cike yake da kaya sai suka ce ha ba ya za a haka ta yi ai ba yadda za a yi a ce jirgin ruwa shi kadai ya taso ba matuƙi kuma da kaya kuma har ya je inda zai ci yace to ai ba wani abu ba ne sabo daidai yake da abin da kuka faɗa na cewa wannan duniyar da kuke ganin ta ba wanda ya yi ta saboda haka in dai kun yadda ba zai yi jirgin ruwa ya taso ba matuki tare da kaya har ya isa inda zai isa ba to haka ma ita ma duniyar nan babu yadda za a yi ya zamanto cewa babu wanda ya yi ta saboda haka a nan gurin Allah subhanahu wata'ala yana mana bayani akan mu lura da yadda ya halicci raƙumi afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat yanzu ba za su kallo ba su ga irin yadda aka halarci raƙumi a cikin halittar raƙumi akwai abubuwa da yawa na ban mamaki idan ka kalli raƙumi da kyau na farko kamar yadda manazarta suka faɗa in ka kalli raƙumi za ka ga kunnen shi ɗan ƙarami ne saɓanin na ragowa halittu amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya sanya gashi a daidai kunnen ta yadda wasu abubuwa ba za su iya shiga cikin ƙofar kunnen ba sannan idan ka kalli yanayin raƙumi za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi da ƙarfi kana kallon za a gan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙera shi sosai ba don wani abu ba illa saboda mutane su hau su kuma yi amfani da shi sannan kuma daga cikin ayoyin da suke tattare da raƙumi kamar yadda malaman eh, manazarta suka faɗa shine raƙumi yana iya ajiye abincin wata ɗaya da rabi a cikin shi saboda haka yana da wani guri na musamman wanda yake ajiye abinci na wata ɗaya da rabi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka a tsinci raƙumi saboda haka za a iya tsintar akuya da sauransu amma shi raƙumi ba za a tsince shi ba me dalili shine saboda shi yana tare da abincin shi a tattare da shi saboda aka zai iya wata bai sha ruwa ba wanda duk halittun da Allah ya halitta waɗanda muke iya gani ba wani abu wanda zai iya wata bai sha ruwa ba kuma ya zauna amma shira kumi zai iya wata ɗaya da rabi bai ci abinci ba sannan kamar yadda suke faɗa a duka dabbobi gaba ɗaya raƙumi ita ce dabba guda ɗaya wacce take yin jinin haila kaga wannan ma ƙudura ce daga cikin ƙudurorin Allah subhanahu wa ta'ala sannan nonon raƙumi yana maganin ciwon ciki kamar yadda fitsarar raƙumi shi ma magani ne daga cikin abin da zai tabbatar mana haka shine lokacin da wasu mutane suka zo madina suka musulunta sai ya zamanto cewa yanayin madina bai dace da su ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka fitar da su wajen madina aka yi umarni da cewa a dinga ba su nono da kuma fitsarin raƙumi da suka sha kuma suka wani, bayan sun warke shi ne sai suka yi cin amana suka kashe mai kiwon raƙuman suka kuma kora raƙuman su ma daga baya aka kamo su aka kashe su saboda haka akwai ayoyi masu girman gaske a cikin raƙumi daga cikin ayoyi manya waɗanda suke cikin raƙumi shine Allah subhanahu wata'ala da ya ɗaga halittarsa ta zama ta yi sama sai Allah maɗaukakin sarki sai ya masa dogon wuya saboda wannan dogon wuyan ya yi amfani da shi wajen kiwo da kuma cin abinci wanda inda yadda yake da dogon wuya yadda yake da dogon jiki ba shi da dogon wuya to da dole idan zai ci abinci dole sai ya kwanta ƙasa ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin ni'imomi da kuma abubuwa na ban mamaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan raƙumi wanda iya kallon halitta ko da ba ka yi nazarin yadda halitta ta ƙunsa ba zai nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk wanda ya halicci wannan raƙumin to tabbas ya cancanta a bauta masa domin ya yi abin mamaki. وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت ya za a yi kuma me zai hana su ba za su yi kallo zuwa ga sama ba kai farufi'at yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya daga ta Allah maɗaukakin sarki ya daga sama kamar yadda ya faɗa a suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati gairi amadin ta tarawnaha Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya zamanto cewa yi sammai saman guda bakwai ba tare da wasu turaku ba wanda daga cikin abin da zai nuna ma ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi gini mai faɗi sosai dole sai an sa filan saboda kai ya tsaya saboda ya tsaya amma su mai ka duba yadda Allah ya yi su a shimfiɗa kawai ba tare da wani turaku ba amma kuma suna tsaye shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ƙura mutane a suratul mulk inda yake cewa Allah zai khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya umarni da cewa a yi kallo zuwa ga sammai a ga ko za a ga wani abu ko za a ga wani halal ya ce ku sake koma ma ba abin da za ku iya gani sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya mata kawa kad zayyana as-sama'a ad-dunya waj'alnaha rujuman lish saboda a halittar sama kawai akwai abin mamaki shi yasa Allah yake cewa antum ashaddu khalqan am sama a suratul nazi'at antum ashaddu khalqan am sama wai yanzu ku su fir'auna da kuke ta wannan kafircin wai ku ne kuka fi tsananin wahalar halitta ne ko kuma sama Bana ha, Allah maɗaukakin sarki ya gina ta rafa a samka fa sauwa saboda haka duk iya yadda za ka yi mamakin halittar Allah to idan ka kalli sama to za ka san gaskiya akwai abin mamaki saboda halittar sama ma ya fi ban mamaki fiye da halittar ƙasa. saboda kun ga ita ƙasa a shimfiɗa take amma ita sama kuwa yadda take a sama ɗin nan ba ta rako kuma ba taɓa faɗowa wani ba to kaga wannan yake nuna maka girman Allah shi yasa Allah subhanahu wataala a suratu fatir yake cewa inna allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di Allah shine yake rike da sama da ƙasa ba za su bi kasu gushi a suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri yace wa yumsiku samaa an taqa ala al ardi illa bi izini. Allah kuma ya riƙe sama ta yadda wannan saman ba za ta faɗo kan ƙasa ba illa bi izini sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wataala yake nuna a akan halittar wannan halitta mai girma sai ce wa ilal jibali kayfa nusibat ba za ku yi kallo zuwa ga duwatsu ba kayfa nusibat yadda Allah subhanahu wataala ya kakkafa su wanda kamar yadda malamai suka yi bayani kamar yadda kuma zahirin ayoyi suke nunawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya duwatsu ne domin su tabbatar da ƙasa kamar yadda ya faɗa a na ba'i wal jibalu autada saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su ne domin su tabbatar da ƙasa shi yasa duk inda kaɗan yi tafiya ta wasu kilomitas a kusan yawancin ƙasashen duniya za ka ga dutse Allah ya kafa shi kuma abin da zai baka mamaki shine galibin duwatsun nan duk iyaka tafilan da za a iya kawowa ba za su iya gusar da su ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a ƙasan ƙasan nan ruwa ne saboda haka shi yasa aka sa dutse domin ƙasar ta zauna yadda ya kamata shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ilal jibali kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat saboda idan ka ga yadda aka kakkafa yanzu ka ga irin dala goron dutse katon dutse kawai an zo an ajiye shi kaga wanda ya wannan dole ka tsara masa wa ilal ardi wa ilal ardi kayfa sutihat yanzu ba za su kallo zuwa ga ƙasa ba kayfa sutihat yadda Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa ta kamar yadda yake cewa wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahidun madalla da wanda suka yi shimfiɗa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana yadda ya halarci sama da ƙasa a cikin suratul fussilat inda yake cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada wai yanzu ku ne kuke kafircewa da wanda ya halarci ƙasa a kwana biyu a yini biyu kuma kuke sanya maka kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talakai waj'ala fiha rawasiya min fawqiha waj'ala fiha ya sanya mata tiraku a samanta wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili Allah ya ƙaddara duk abin da za ci da abin da ta fito da shi a cikin yini guda hudu a suratun naziya ta ce wal arda da zalika bahaha akhraja minha aha, wa mar'aha wal jibala arsaha saboda haka Allah subhanahu wata'ala ne ya kaddara wannan ƙasa yace a sumattawa ila sama'i wa hiya dukhan فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da sama da ƙasa duk su zo ko suna su ko ba sa so bayan ya halice su suka ce a mu za mu zo ma a cikin mu. Faƙa sarranmu na sab'a a samawatin fi yawmayni ya hukunta suka zama sammai guda bakwai a yini guda biyu saboda haka duk wannan girman halitta da kake gani ta sama gaba ɗayanta har zuwa sama ta bakwai dukkansu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne a cikin yini biyu shine faqada hunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifza Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika taqdirul azizil alim wannan ita ce kaddarawar al-aziz al-alim wanda yake mabuwayi al-alim kuma masani a suratu luqman Allah yana cewa khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna Allah shine wanda ya halitta samai bi ghairi amadin ba tare da turaku ba tarawna ga tarin kuna gani ka gani saboda haka wa alqa fil ardi rawasi antami da biku Allah madaukakin sarki kuma ya fa duwatsu a cikin ƙasa ba don komai ba don katte tangal-tangal da ku wa basta hamin min da dabba sai Allah ya ce haza khalqullah wannan duk labarin da muke ba ku khalqullah ne halitta Allah ne Fa'aroni ma za khalaqa alladhina min duni ku bani labarin abin da wanda ba Allah ba ya halitta saboda haka Allah subhanahu ta'ala duk abin da ka gani a duniya shi ya halicce shi kuma duka halittun nan gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya yi su ne a cikin kwana shida ya fara ranar lahadi ya kammala ranar juma'a an halicci annabi adam ranar juma'a bayan sallar la'asar saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girmansa da kuma irin yadda allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta a bauta saboda haka allah maɗaukakin sarki ne kudura ne akan komai shi yasa a suratul hajj yake gaya wa waɗanda suke bautawa wanda ba Allah ba yace musu ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ula ya ku waɗanda kuke mutane an buga wani misali ku saurara ku shi innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu waɗanda kuke bautawa ba Allah ba za su iya halitta ko da kuda ba ko da kuma dukkan su sun taru wa in yaslubuhum adh zubabu shay'an la yastanqidhuhu min inda kuda zai kwace musu wani abu to ba su iya karbowa ba fa ufa talib wal matlub shi ta Allah ce ma qadarullah haqqa qadari su san girman Allah ba ba su kimanta Allah ba yadda ya kamata shi yasa suke bautawa kuma saboda haka lallai yana da kyau mu tsaya mu dinga yin nazari yanzu idan ka kalli mota za ka ga cewa kawai an kwaikwayi halittar ɗan adam yanzu idan ka kalli waɗannan wayoyin da suke jikin mota su ne kamar hanjin mutum in ka kalli baƙin mai shi ne kamar a matsayin jini kamar da in jinin mutum ya ƙare zai mutu to haka bakin mai ma in ya ƙari inji zai buga haka nan idan ka kalli a ruwa da ake zuba a mota za ga kusan shi irin ruwan da mutum yake sha ne haka idan ruwa ya ƙare za ka ga cewa kawai a gaba ɗaya za ka ga mutum yana tagumi zai ma iya mutuwa idan ka kalli a jirgi za ga shi kuma an kwaikwayi tsuntsu ne komai da komai an kwaikwayi tsuntsu ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalam yarau ila tsari fawqahum fat wa na ma na illa rahman in ka kalli kwale-kwale za ga kawai an kwaikwayi yanayin yadda kifi yake saboda kaga duka an kwaikwayi halitta Allah ne ba wani abu sabo wanda ɗan adam ya yi don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da ƙudura ya kamata kuma mu dinga lura da wannan ƙudurar ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa fa zakir فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Allah ya ce fa zakkir inna ma anta muzakir. na Allah yana hutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kai wa'azi saboda kai aikinka kawai wa'azi lasta alaihim bi musaitir kai ba wanda aka ce me sai ka turka samu su bane sun imani wannan kuma Allah subhanahu wataala ya jaddadawa annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da yawa cewa shi aikin shi mai wa'azi ne amma shi ba shi da ikon da zai tabbatar da imani ko takurawa mutane sai sun yi imani Allah yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha. kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so wa ma anta alaihim bi wakil kaga anan gurin kuma Allah subhanahu wataala nan ma ya nuna masa shigen irin abin da ya zo a nan gurin saboda haka a gurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam samar da imani fa a sa yake wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun ba wata rai da za ta imani face sai da izinin Allah walau sha Allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an hatta yakunu mu'minin inda Allah ya so to da duk mutane sun yi imani afa anta tukrihu an hatta yakunu mu'minin yanzu kai zaka takura wa mutane ne har sai sun zama mu'minai dan haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda ya kamata mai wa'azi ya koya saboda haka idan kai wa'azi ko mutane su shiryu ko ba su shiryu ba kai dai ka sauke nauyin da yake kanka wani za ka ga cewa idan ya zo yi wa mutane wa'azi zai tsananta in ba su yi ba ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi wannan yana daga cikin kurakurai in dai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanar da shi wasu abubuwa na gaibu Allah zai gaya masa cewa ma Allah Allah madaukakin sarki zai ce mai ma anta alaihim bi wakil to kaga yana da kyau kowa ya shafa wa kansa Fatiya. kowa ya tabbatar da cewa lallai abin da zai yi kawai zai iya ƙoƙarin sanyi, shi yasa kaga hawa azin ma an sanya shi mataki-mataki in za ka iya ka yi da hannu ka gusar da abin da hannu ka daddoke mutane don su daina alfasha in ba za ka iya da hannu ba kawai kai wa'azi idan wa'azin ma ba zai yiwu ba to kawai sai ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen in abin a zuciyarka saboda kaga wannan duka darajoji ne waɗanda suke nuna mana sauƙin musulunci saboda wannan shi ma yana nuna mana sauƙin musulunci inda an ce idan ka je kai wa'azi dole sai ka tsananta wa kowa ya yi imani to da mutum sai ya zama ya shiga cikin halin kakanikai amma tun da addinin musulunci bai wajabta mana cewa dole sai mun samar da imani a zuciyar mutane ba wannan yake nuna cewa abin yana da sai Allah ya ce illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allah al'azab al'akbar idan kai wa'azi ba su ji ba to tabbas duk wanda ya juya baya ya cewa Allah subhanahu wa ta'ala to fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah madaukakin sarki zai yi masa azaba azaba wanda take min girma shi yasa a malaman usul suke cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman sha'a 'umin, wa man sha'a falyakfur Allah ba wai umarni yake ba a'a Allah yana tsoratar da mutane saboda haka a nan gurin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi aikinsa kawai wa'azi baya nuna cewa idan ka yin imani kuma ruwa ta sha a baya nuna haka baya nuna haka yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki zai shirya da wanda ya so wanda kuma Allah bai so ya shiryo ba Allah maɗaukakin sarki zai ƙona shi saboda haka shi ta ce illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar anan gurin al-azab al-akbar a zahiri Allah yana nuna cewa ranar alkiyama saboda wanda ya kafirce wa Allah Allah zai iya masa azaba a duniya kuma zai iya fari sai an je lahira ya masa zai kuma iya hada duka biyun ya masa kamar yadda yawa samudawa da adawa da kuma wasu mutanen wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske ku gane girman Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron kuma azabarsa sai ke cewa inna inna ilaina iyabahum ثم Inna علينا حسابهم إن إلينا إيابهم makomarsu gaba ɗaya tana izuwa izuwa gare mu duk mutumin da ya mutu to zai koma ne izuwa ga Allah Wata man yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la ku ji tsoron wani yini wanda za a koma da ku zuwa ga Allah za a koma da ku zuwa ga Allah kuma kowa za a cika masa abin da ya aikata thumma inna alaina hisabahum kuma hisabun su yana gare mu mu ne za mu musu hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa mamin minkum ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman ba wani a cikin ku face sai Allah maɗaukakin sarki ya yi masa a abin nan magana babu tafinta a tsakaninsu kuma a waɗanda suka yi imani da Allah to za a ɗan tattaɓa musu sama-sama ne kawai amma ba za a yi musu hisabi cikakke ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yake cewa mannu ishal hisaba uzi duk wanda aka mai aka bi diddigin shi wajen yi mai hisabi to sai an mai azaba sai na Aisha ta ce ah Allah subhanahu wata'ala a suratu ah, alin inshiqaq yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba sai annabi sallallahu alaihi yake cewa zalikal ard kawai dai za a dan bujiro ni kayi kaza rana kaza mala abdul basit mala warannan kayi kaza kayi kaza kawai ne dan ka san kayi amma inda za a bi diddigi a tafi a tafi to ba wanda zai sha saboda haka gaba ɗaya waɗannan abubuwan ga Allah suke saboda haka duk mutumin da ya san zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai koma to lallai yana da tsananin amfani ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi tunanin tanajin da ya kamata ya yi na haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi tunanin abin da zai je ya haɗe da Allah subhanahu wa ta'ala da shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyu hallazi na amanu ta wal tanzur nafsum ma qaddamat li ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta duba abin da ta gabata saboda gobe za mu dakata nan insha Allah ta'ala a darasi na gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba daga sabuwar sura wato suratul fajr godiya ta musamman ga wannan gidan tv wanda yake ɗaukar nauyin watsu waɗannan karatuka gidan tv jaka da rediyo and tv muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma duk wanda ya bada gudummawa wajen tabbatuwar wannan gidan tv Allah ya masa albarka kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh